La Kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kenan Isa Cirma Bakari a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke babban birnin kasar Yawunde akan yanda mamamai suka tashi a birnin Baminda fadar gwamnatin jihar Arewa maso yammacin kasar ta jamhuriyar Kamaru an da yan awa na Ingilishi suka fi rinjaye. Ba za mu taɓa yarda da irin waɗannan 'yan ta'adda su dinga zuwa cikin ƙasarmu suna ɓata mana ƙasarmu ba, kuma wannan ba za mu yarda ba dole ne mu jajirce wajen ganin cewa mun daƙile irin wannan ta'addanci a ƙasarmu. Kana shugaban ƙasar Kamaru ma ba zai sake yarda da irin hakan ba. yanzu dai harin da aka yi a garin Baminda ya jikata dakarun tsaro guda uku an garza da su asibiti domin ba su kulawa ta musamman shi ma gwamnan jihar Bamindan Adop Afrik shi ma ya nuna bakin cikinsa na faruwan irin wannan al'amarin. Euh, dans la situation à laquelle nous avions à faire face auparavant. Mu dai muna kira ga jama'an da su cewa su bi doka da oda kar mu zama masu bata zamantakewar da yake tsakanin mu wanda muka gada tun iyaye da kakanni kuma za mu yi kokari mu ga cewa mun sanya bincike kan waɗanda suke na su bata mana ƙasar mu a cikin makonni uku dai sau uku kenan ana kai irin waɗannan hare-hare a birnin na Baminda amma an ce ba da suke tashi dai a yanzu haka kiran gargajiya ne yau kimanin watanni tara kenan da 'yan awarin ingilishin kasar suke tabore kuma suna kin jinin gwamnatin shugaba biya mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru